rahotanni sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka kamu da kuma ma wadanda suka mutu sakamakon cutar ta lasa sun karu a jihar Taraban domin kamar yadda likitoci a babban asibitin tarayya wato FMC Jalingo ke cewa yanzu haka wasu mutum hudu sun mutu lamarin da ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar ya kai mutum bakwai yayin da aka samu nasarar jinyar shida daga cikin goma sha tara da tun farko aka kawo asibitin da yake tabbatar da sabbin alƙaluman Dr. Iliya Atta da ke zama shugaban sashen jinya na asibitin ya ce uku daga cikin waɗanda cutar ta halaka sun mutu ne a waje tun kafin ma a kawo su asibitin. So three of them actually died somewhere. We didn't manage them either in the goma sha tara ne ma aka kawo mana kuma tuni ma muka jini shida daga cikin su an sallame su ya ce hakika uku daga cikin waɗanda cutar ta kashe sun mutu ne a nuri domin ba mu muka jini su ba ko da a gidajensu ko kuma a wasu asibitoci masu zaman kansu a can ne suka mutu sannan da aka kawo mana gawakin su mu dai mun shirya su ne ga yan uwansu domin su je su binne su haila yau dai cibiyar ta ma shirya wani lakca domin wayar da kan ma'aikatan asibitin game da matakan kariya. tokoshin ma mai ke ja wannan cuta ta lasa? Dr. Inusa Wuza da ke zama babban daraktan cibiyar kiwon lafiyan ya ma gargadin cewa cutar lasa yana tashi ne idan mutum ya kamu da wannan kwayan cutan da ake kira virus wato ba bacteria ba shi virus ne to shi wannan cutan wato akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan to berayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida berayen nan suka hau suka fi tsari a kai to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda ɓerayen nan ya yi sun yi fitsari to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama ko yana gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar cutar lasa kenan mutum wanda yake da wannan cutan har kun haɗu in kun sha abinci kwano ɗaya to inda nyawunsa ke shiga kai ma kana sa hannu to kana iya kamuwa da wannan cutan ko ma wata rana in kun haɗa hannu ne kun gaisa to idan mutumin yana da wannan cutan ta kayan da kaɗa hannu da shi kana iya kamuwa da wannan cutan eh, abin da muke gaya wa jama'a shine su yi ƙoƙari duk wani abubuwan da zai kawo dotti a gida wanda kuma zai sa ɓeraye su zo kusa da gida su yi kokari su kauda shi su shashare gida abincin da suke ajiyewa su ajiye shi a wuri mai kyau yadda ba zai kawo beraye cikin gida ba in kuma suka sha abinci ya rage ko su je su zubar da shi a inda ya kamata a zubar da wannan abincin ko kuma su ajiye shi a inda beraye ba za su sami dama su taɓa shi ba kuma kamar mutanenmu wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya